daga wannan masallaci na garki area 8 cikin birnin tarayya a inda muke darussa na tasirin watan azumin ramaba a yau insha Allah za mu gabatar da darasi mai lamba ta 27 cikin jerin gwanan darussa na tasirin suratul baqara za mu tashi daga faɗin Allah madaukakin sarki aya ta 47 ko ya bani isra'ila turu ni'mat yallati al'amsha na'am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 وأني فضلتهم على العالمين Allah madaukakin sarki ya ce ya bani Isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin ya ku yayan Isra'ila ku tuna ni'imata wadda nayi muku kuma cewa ni inji Allah madaukakin sarki na fifita ku akan talikai wannan ita ce aya ta 47 cikin wannan sura mai albarka ci gaba da tattaunawa da yin wato a bayani akan al'amarin da ya shafi yahudawa da irin ni'imar da Allah ya musu da kuma su irin yadda suka yi kangara suka yi fitsara Allah yana mai musu da martani akan haka wannan aya za mu ta cewa za ta maimaitu a can gaba haka yadda take da lafazinta a aya ta ɗari da ashirin da biyu Allah zai sake faɗan irinta ya bani isra'iliyar furu ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni fadlatukum ala al-alamin kamar da baya an faɗi wani abu kwatan kwatanta ya bani isra'iliyar furu ni'mati allati an'amtu alaikum wa auku bi ahd to Allah yana sake maimaita musu waɗannan ni'imomi ne saboda ya karfafa zancen kuma dan abin ya zauna a cikin kwakwalon su cewa ni'imomin Allah yanzu kuma Allah madaukin sarki zai yi bayani tafsilan akan wasu daga cikin ni'imomin da ya musu watan nan aya subhanahu wata'ala ya kawo ta dan bayani kama abin da ya gabata dan bayani akan ni'imar da yau gabatar su kama a ce ya bani isra'ila kuru ni'imati allati an'amtu ala abadi kamar sai aka danganta kai tsaye zuwa gare su kuma Allah madaukin sarki a wannan ni'ima da ya musu su da iyayen nasu asali an yi wa iyayen ne amma kuma ta kawo kansu ta hanyar dangantaka da nasaba a wani waje Allah yana musu irin wannan bayanin a wurare daban-daban kamar wuraren da muka ambata wasu daga cikinsu a jiya daga ciki cikin ma'ida وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ونعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين الله يسياكم بني إسرائيل kutuna ni'imar Allah a kanku yayin da Allah ya sanya annabawa da yawa cikin banu Isra'ila sun fi kowa yawan annabawa annabawa a cikinsu ba za su kirgu ba tun daga kan shi kanshi isra'il da 'ya'yansa da jikokinsa da tattaɓa kunnansa da zuriyarsa Allah ya tada annabawa mabambanta a cikin su Allah ya ce waje alakun muluka sannan ya ba ku sarauta Allah ya ba su dauloli masu ƙarfi da suka tashi a duniya tun da cikin sa akwai annabawa wanda suke sarauta wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa karat banu Isra'ila ta susu ma anbiya banu isra'il sun kasance annabawa su ne shugabanninsu sannan akwai kuma sarakuna gama gari waɗanda ba annabawa duka Allah madaukin sarki ya ba su a cikin su Allah ya ce wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin Allah ya ba ku abin da bai baiwa wasu cikin talibai ba ne mu da Allah ya haka za mu ga cikin suratul jafi Allah yana cewa wala qad atina bani isra'ila al-kitaba wal hukma wan nubuwata وفضلناهم على العالم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالم وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم الحق وقشم آيوين تكتشفون السورة آه الجاثية الله يقول آه ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب حقيقة بني إسرائيل من باسوا بالتالي التوراة والإنجيل والحكمة mun ba su jagoranci wannubuwata mun ba su annabta ta yaɗu a cikinsu Allah ya ce wa razaqnahum min at-tayyibat mun azarta su da ababen jin daɗi iri daban-daban sannan Allah ya ce wa faddalnahum al-alamin muka fifita su akan da yawa daga cikin mutane Allah ya ce wa atainahum bayyinatin min al-amr kuma muka kawo musu bayanai dalla-dalla na game da al'amarin annabta magana sallallahu alaihi wasallam fa maktalaku ba su yi saɓani suka ƙi min wannan gaskiya ba illa in ba ma ja'a mun bayyana sai da suka ga annabin gashi ya zo karara sai Allah ya ba su labarin cewa za a aiko wani annabi in ya zo ga inda zai kasance da a lokacin ba su nuna jayayyar su ba saboda tsammanin su zai zama daga cikin ƴaƴan su ba ka ba mu ga a cikin suratu Ibrahim faɗin Allah madaukakin sarki وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون كتنا نعمة الله يمكو دي تيرة الدخول دقا رندنا فرعون أتفوت الدخان الله الله يتولى قد اخترناهم على علم على الآلة حقيقة من ذائس muna sane muka zaɓe su a cikin sauran mutane zai wannan yana nan da yawa cikin alƙur'ani to wannan fifita wata Allah yau banu Isra'ila kamar da muka ambata a jiya ta shafi zamanin kafin zuwar zuwan al'ummar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a kafin zuwa al'ummar Allah sallallahu alaihi wasallam to babu wata al'umma da Allah yake ji da ita kamar Yahudawa saboda su ne al'umma da ke tauhidi su ne suke bautan Allah su ne suke bin addinin sama yayin da sauran muhimman al'ummomin wannan zamani wanda guda biyar kamar da muka ambata jiya akwai furs akwai rum akwai hunut akwai sin akwai arab waɗannan al'ummomi guda biyar dukkan su a lokacin magudanci ciki ba sa bin addinin Allah suna bautan gumaka ne suna kashe-kashen junansu suna zubar da tunani suna suna suna suna barna shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisi inna Allah nazara ila ahalin ardi fa maqatahum kullahum arabahum Allah ya kalli mutanen duniya sai Allah ya fushi da su ga ɗaya su saboda magudanci da suke sai Allah ya ce illa baqaya min ahlil kitabi sai su sauran waɗannan bani Isra'ila su kaɗai ne Allah yake sha'aninsa da su a lokacin saboda sun kasance akan tauhidi to daga baya sai suka lalace tun daga zuwan al'ummar Allah sallallahu alaihi wasallama babu shakka kan cewa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta titici Yahudawa ta fuskoki da dama Allah yana cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku ne mafi alkhairin al'umma wacce aka fitarwa mutane ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umari da kyakkyawa kuna hani daga barin kubura sai Allah yake walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhum منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون cikin al'imran Allah ya ce da su ma sun yi imani irin naku ya zama musu alkhairi amma a cikin su akwai muminai tsayi daya amma mafi yawan su mutanen banza ne wannan aya nassi ce akan cewa wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta fifici al'ummar Yahudawa a wajen Allah madaukakin sarki saboda mun siffanta da siffar da su ba su da ita shine ne bil ma'aruf wallahi nahi muna umarni da kyakkyawa muna hani daga mummuna kullum ana ga mutane gaskiya su kuma Allah ya zarge su da cewa ba sa yi haka kamar da Allah yake lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tazun Allah ce kanu la yatanahawna an amunkarin fa'al su Bani isra'ila yana da cikin fitsararsu idan mutum ya kawo wani aikin banza ba za a ce mai ba kyau za a bashi su gaba da yin su suna da yanci wato suna da irin wannan tunani na yancin yin abin da ra'ayin kai su freedom of speech freedom of association da duk wannan shigantakar da ake faɗa su suka fara kirkiro ta wato kowa na da yancin yi lalata da ya ga dama babu mai hana shi wannan kuma shi yake halakar da al'umma ita kuma al'umma za Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bata hasiya na cewa duk yadda al'umma ta lalace za ga akwai waɗanda suke hani daga mummuna suke umarni da a yi abu kyakkyawa ah, saboda haka za ka ga cikin hadisi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-Imam Ahmad da Tirmidhi da Ibn Majah sun rawaito a sallallahu alaihi wasallam yace antum tafuquna 70 ummatan ku al'umma ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daraja ku ya fi daraja al'umma guda 70 yace antum khairuha wa akramuha ala Allah ku a wurin Allah darajar ku ta fita al'umma 70 shi da ranar alkiyama sun sallar da kalmar ya ce antumul ai antumul akhiruna fil umam wal awwaluna yawm alkiyama a jeren ga al'ummomi ku ne na ƙarshe amma ranar alkiyama ku ne a karan farko wajen hisabi wajen ceto wajen shiga aljanna duka al'umma za mu sallar da salama suna gaba da sauran al'ummomi haka ma annabawan wasu al'ummomin ba za su samu su tsira a lahira ba sai sun nemi alfarma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su ke shida a gaban Allah annabi zai zo gaban Allah ya ce ya Allah na isar da na da ka tura ni gun al'ummata al'umma ta ce ƙarya yake bai isar ba sai Allah ya ce to ka nemo shida zai dinga yawo a filin alkiyama yana tibiyarwa zai ne shida sai ainihin al'umma za Allah sallallahu alaihi wasallam su ce su ya su mai shida ya za ku kuma shaida ne saboda Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ba mu labarin gwagwarmaya ta kai da al'ummarka sawa'un Nuhu ne sawa'un Shu'aibu ne sawa'un Lutu ne sawa'un wani ne kowa ne shine fa kaifa idza ina kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haqqi shahida to su ma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su gaba da shaida sai a ce ku kuma waye shaidan ku kuma sai suke to kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine shaidan Allah ubangiji mun gode maka da kai mu cikin al'umma wannan bawa da kan da haka abinda ake nufi da ta su shine ta su akan wasu al'ummomi banda al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka Imam shankifi a cikin Adwa'ul Bayan fi ibadil Qur'an Qur'an yake cewa التفضيل الوارد في الآيات إنما يراد به ذكر أحوال سابقة tun da kada an ce yahudawa banu isra'ila sun fi al'ummomi falala kama waɗannan abin da aka ishara zuwa gare su to ana nufin wata falala ce kan da ta gabata ina abin da bature ke ce ma past blood wani alheri ne na can baya da annahum fi waqti nuzul al-qur'an domin san da qur'ani yake sauka sun riga sun butulce sun kafirce kaga wanda ya butulce wa Allah ya kafirce sai na zai samu falala a ce Allah ya fitar shi akan wani kamar yadda Allah ya bamu labari Allah ya ce falan ma a ma arafu ha kafaru bihi yayin da abin da suka sani ya zo musu na sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabta fa sai suka kangare suka kiman gaskiya Allah ya kyauta to sai Allah yake wattaqu yawman واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا نعم. ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون Ubangiji wadda wata sarki ya ce, Wata ku yau man la tajzi nafsun an ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واتقوا يوما كما كجسورا وترانا ودى لا تدي نفس عن نفس شيئا ranar da babu wani mai rai da zai isar wa wani mai rai wani abu na komai a cikin wani ranar Allah ya ce wala yuqbalu min ha shafa'a kuma ba za a karɓi wani ceto daga gare shi ba wala yuqbalu min ha asmi kuma ba za a aishi wata fansa daga gare shi ba wala hum yunsaru kuma ba za a taimaka musu aya ta 48 kenan ibnu ashur yake cewa abin da ya faru shine wannan an yi adadi ne akan wancan zancen cewa اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين كما أتي واتقوا يوما كما كيتا تاتن da wannan rana abin da yasa aka bayyana musu wannan zancen a daidai nan saboda sun riga sun rudu da cewa su wasu mutane ne na musamman kuma ni'imar da aka yi musu ta riga ta wanzu kuma ko a kiyama ma ba su da matsala cewa ko an je tashin alkiyama su mutanen Allah domin yahudawa har suna da aƙidan ma idan sun ci kuɗin wani ko sun zaci wani to sun ci banza haka Allah yake yake ba bada cewa suna cewa laisa alaina fil ummiyina sabil waɗannan waɗanda ba su iya rubutu ba ba su iya karatu rubutacciyar magana ba to ko mun ci kuɗin su mun ci na banza ruwa ta sha aka suke kallo suna ganin a lahira Allah zai musu wata alfarma irin wadda ya dinga musu a duniya ba za a tuhume su akan ayyukan da suka yi ba to Allah yake ce yawman ku ji tsoron wata rana wadda za ta ji nafsun an nafsin shi wanda wani bai isa ya ma wani wato ya biya mishi wata bukata ba wala yuqbalu minha shafa'a ko ba za a shi ceton na wani a cece shi ba wala yukhadu minha adl ko ba za a ce a kawo kansa a cece shi ba wala hum yunsarun kuma wanda ya taimake su ibnu asir yake cewa fa innahum lamma zakkarahum bin ni'mati yayin da Allah ya tuna musu ni'imar da aka yi musu wa khasatan musamman ma tafdilatum alal alamina cewa Allah ya fifita su akan sauran mutane fi zamani wa kana zalika man shaq wururi wannan shine abin da ya sa sai wannan ya sa suka shiga cikin gururi suka yaudar kansu bi annahu tasbilun zaki suka dauka wannan fifitawa ta shafi ɗaiɗaiwar fatawahamu anna taqsira fil amali la yadurruhum aqiba sai suka dauka cewa ko da baki aiki ba to babu matsala da Allah ya musu wannan eh, eh, tankiyar aqaba zalika bi hada tahbir sai biyo baya da wannan jan kunna abin da ake nufi da wattaku an kamar da shi mun yake faɗa attaqwa huna bi ma'ana hal muta'arafu fil lugha ana nufin jin tsoro wanda aka sani a harshe wato koyaushe ka dinga tuna kiyama hankalin ka tashi to jin tsoron ranar ba wai rana ake so ka ji tsoro ba a ka ji tsoron abubuwan da za su faru a ranar wattaqu ahdatha yawmin la tajzi nafsun an nafsin wato ka dinga tuna abubuwan da Allah madaukakin sarki ya bada labari da waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa za su faru a ranar alkiyama na tashin hankali da bakin ciki da tsoro da damuwa da hisabi da tsayuwa gaban Allah da hawa sira'i da sauransu da tambaya da sauran abubuwan da mashahid na kiyama suna da yawa waɗannan ka dinga tuna su kana tsoratar su ta hanyar neman farla Allah da bin dokarsa da neman gafararsa daga zunubanka wannan aya ta zo ne kenan dan ta yi musu wa'azi da kuma mu karo manta duk waɗannan ayoyi muna ƙara farin cewa ana magana da banu Isra'ila ne amma mu musulmi mu ne aula da ɗau izina da su tunda an kawo su cikin littafi za ka fadi ayatu fiha wa'azun wa tadhkirun wa haqqun li bani Isra'ila an ta ta'allaka qulubuhum bil khaliq wa tanqati'a an ghayri waɗannan ayoyi suna jan hankali suna wa'azi suna tunatar da banu Isra'ila kan cewa sirafe zukatansu da Allah su rabu da komai su riko da Allah madaukakin sarki Allah ya ce la yajzi la yajzi ne ko tajziya wannan kira tajzi eh tajzi da da ko kiyaye ko na la tajzi nafsun an nafsin wato ranar da wani rai ba zai ɗauki zunubin wani ya riƙe mashi ba wani rai ba za a ɗaukuɗe zunubin shi a ba ba wanda zai ga damar ɗauka babu kuma wanda zai za a taya shi ana cikin wani wanda ya ajiye mota wanda mai jan launin likit na ba adp 907 bf kamar ya tara hanyar ne ko la tadri nafsun an nafsun ay la tu'akhadhu nafsun bi dhanbi ukhra wa la tadfa'u anha ba za a kama wani mutum da zunubin wani ba kuma wani ba zai ɗauki zunubin wani ba wannan ƙa'ida ce sananniya a cikin shari'ar Allah Allah ya ce wala taziru ta hujira ukhra cikin an'am Allah ya ce Allah taziru ta hujira ukhra ku sani da cewa wani mutum zai ɗaukar zunubin wani Allah ya faɗa a cikin abata li kulli imri'in minhum yawma idin sha'anun yughni kowane mutum a ranar alkiyama sha'anin shi ya ishe shi baya yin ta kowa ta kan shi yawma yafirul mar'u من أخيه وأمه وأبيه wa وبنيه waɗannan su ne makusantan mutum nan uwa da mahaifiya da uba da ɗa amma ranar duka mutum zai guje musu da matarsa to da haka rana ce wanda kowa yake ta kansa kowa sai dai na tsinar su tun da kan annabawa har zuwa sauran rayu kowa da tsinar su yake a wani Allah yana cewa ya da nabi na amanta ko rabba ku waqtan yawman la yajzi walidun an waladihi shay'an wala mawludun huwa jadin an walidihi shay'a Allah yake ku ji tsoron wata rana ku ji tsoron wata rana wadda uba ba zai madan shi komai ba da ba zai wa shi komai ba cikin sutul umman Allah yana ƙara jan kullum mu wannan ka'ida ce sananniya game da al'amarin lahira ku cewa kowa ta kan shi laha ma kasabat wa alaiha maktasabat Abin da mutum ya tsururuta shi zai gani Abin da ya ɗauka na dangon shi ma shi zai gani Allah ta tsare saboda haka babu wanda zai asara a ranar kiyama na wani ladan shi ko a ɗauki wani zurbin shi a ɗaura wa waninsa sai wanda ya ci haƙƙin mutane wanda ya je lahira tare da haƙƙin mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kanat lahu inda akhihi mazlamatu min malik aw damin aw irdin falyuhillaha min duk wanda yake ya cuci wani dan uwan wata cuta wata harƙalla ta dukiya ko jini ko mutunci ka ci kudin wani ka ci filinsa ko ka ci gadansa ko ka ci wani rabansa na duniya ko ka yi shugabanci ka yi almundara ko ka zubar da jinin waye, ka kashe shi ko ka taɓa ji masa ramu ko ka ci mutuncin wani ta yi masa ƙarya ko ƙazafi ko sharri ko gulma nabi sallallahu alaihi wasallam ke tutun anan duniya ka je ku warware ka nemi ya taimaka yace hatta la takun hatta la yakuna yawm kar ka bari a kai wannan ranar da la dinara wala dirham babu kwandala babu kudin takarda babu dinari babu azaba kamar ka ce babu dala babu hamsali nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inma hiya alhasanat wasayyi'at ranan cinikin da za a yi musayar lada ne da musayar zunubi kamar da ke cikin hadisin muflis wannan hadisi mashahudi ta nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabai ku san waye fallasashe ta ce shine wanda bai da kuɗi bai da komai bai da kama kaya ba shi da jari da bai ce a ba shi nake ni. ina nufin fallasashe a wurin Allah wanda zai rana da kiyama da lada masu yawa ya yi sallah ya yi azumi ya yi zaka ya yi istighfari ya yi karatu alqur'ani in sallar sallar yake amma ya ta hakkin wani ya zagi wani ya aibata wani ya yi gulma wani in sallar sallar yake za a dinga daukar ladan shi a ba wani a ba wani a ba wani Allah din shi ya kare shi sa wani malami cikin magabata Abdurrahman eh, eh, eh, ibn al-Abdullah malam ibn al-Qaffar yake cewa ba don kalle farin ciki da cewa ana saba wa Allah ba Gudana su a ce duk mutanen garin nan sun ga gulmata yake da babu abin da ya kai daɗin a ce rana alkiyama a cikin kayan ladanka ka ga wasu aikin ladan da ba kai ka aikata su idan kai ka aikata a duniya ka ka san wahalar kuma sai ka yi sa'a ma a karɓa kila ka yi riya kila baka cika yadda ya kamata amma wancan kana zaune kawai za ka ci banza saboda wani ya zage ka shi ne shi kuma abin nan al'amash ko waninsa ya samu labarin cewa ga wani yana gulmata yana cin mutum zai mai rana sai sai kina na alewa kuma a ciyar ya sai sabeniya ya kalla daban-daban ya aika kame da su gidan shi ya ce an ba da labarin cewa ka yi mini kyautar ladanka shi ne na baka tafi ba ta fice ba ce ukhudu annaka ahadaita ilayya hasanatika ga ga ga ga ga ga ga ta fice saboda wanda zai asara ladan shi a lahira shine mutumin da ya ainihin wato ci zarafin mutane ko ya ci sa a duniya sai kuma wanda bai yi dan Allah ba wanda ya yi da riya ko ya yi dan a to shi ma rana alkiyama sai an nuna mishi ladan gashi yana ganin sa Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amali fa ja'alnahu haba'an mansura sai Allah ya sa shi da shi shi wanda Allah zai ce mishi kai kayi ne dan mutane su gani ko to ka je su baka ladan su mutane Allah ya sai Allah ya ce wa taqu yawman ku ji tsoron wata rana la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'a kuma ba za a karɓan mata ceto ba wato su kafirai ba za a karɓi ceto a kansu ba wato ba za a ba wani belinsu ba domin Allah ya yi alkawarin ceto ba zai amfani kafirai ba ba ma tamfa'uhum shafa'atu shafi'i maliki cikin almudassir ko ba ma tamfa'uhum shafa'atu shafi'ina ceton masu ceto ba zai amfani su a cikin sautin shawara Allah yana cewa kuma lana min shafi'i wala sadiqin hamim su da kansu za su dinga kuka suna cewa ko oh, sun shiga uku babu wanda zai tsaya babu wani aboki masoyi ko a nan duniya ne ake kayi wani laifi kana hannun da an tsaro a ce an rasa wanda zai tsaya ma dan aibelin ka aka ga ta gayyara ta kai maka shi ba wanda zai fi samu ba wanda zai je ce to shi zai bada kanshi a matsayin shoti ko ya bada kanshi a matsayin me ake cin shi ba shoti ko kuma ne sunan shi dan a samu abin da kai aka rasa za ka kai ta ga yara to balla sana kuma a lahira wannan ya tafi kafirai ne kawai kamar da Imam Al-Qurtubi yake cewa al-akhbaru متباهرة بأنه من كان من العساة والمذنبين الموحدين min umamin nabiyina hum tanadu shafa'atu shafi'ina من الملائكة والنبيين والرسل والصديقين والشهداء yace amma hadisai sun zo da yawa wanda hadisan suka tabbatar da cewa wanda ya zama musulmi yake bin annabawa sawa'un cikin al'ummar Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani cikin annabawan Allah alaihi wasallatu idan mutum ya mutu musulmi amma ya zama na cewa ya yi laifuffuka ya yi kurakurai ya yi kasassaɓa kuma Allah ya hukunta cewa wato ayyukan shi na lada ba su rinjayi na zunubi ba zama yana cikin sawarwara wannan za a Allah zai ba da dama a cece shi Allah zai ba annabawa damar su ceto Manzani dama su ceto mala'iku su ceto mutanen kirki as-salihun da ash-shuhada da al-awliya duka za su ceto sannan wasu daga cikin ayyukan mu ma kamar alqur'ani da muke karantawa kamar suratul baqara suratul ali imran kamar azumi shi kansa kamar zumunta duk waɗannan suna cikin abubuwan da za su ceci bayan Allah wanda suke tana da laifuffuka wasu kafin su shiga wutar za a cece su wasu kuma sai sun shiga za a cece su wasu ma sun shiga ma sai sun daɗe an babbaka su sannan daga baya Allah madaukakin sarki ya kalle su da lutufin rahamarsa Allah ya sa mu tsira gaba ɗaya saboda haka duk inda ake magana cewa babu ceto to ana magana ne akan kafirai su ne waɗanda Allah ba zai ba da izini a cece su amma su a musulmai za a cece su kamar yadda a wannan ayat Allah ya ce ba ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina ceton masu ceto kaza kuma su kanke wanda Allah a wani waje yake bada labarin cewa ba wanda zai ceto wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atun shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda mala'ika da yawa a sama wanda ceton su ba zai amfani ba sai in bayan Allah ya bada izini kuma ya yarda ai Allah ne zai bada izini ga waɗanda ya so su yi kuma ya yarda su ceci waɗanda ya so a cita saboda ceto gaskiya ne yana sa abubuwa tabbatattu cewa ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a shafatul uzma da sauran ceto da ra'ayi nau'i daban-daban wannan ya tabbata bi ahli tauhid min ummati manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya babu labari yace babu wani annabi cikin annabawan Allah sai da ya zama Allah ya bashi wata addu'a guda daya wanda yayi addu'a yanzu yanzu aka amsa ta kamar yankan wuka wani annabin Allah ya bashi wannan addu'a ya addu'a an halakar da al'ummar shi kamar annabi lu la ta da alal kafir da kafir da yara da yara wani annabin Allah ya bashi wannan addu'a yayi addu'a Allah ya halakar da babban abokin gaban kamar annabi Musa Allah ya halakar da Fir'auna wani annabin yayi addu'a Allah ya cece shi daga halaka wata ke muhaqqaqa shine kamar annabi Musa da cikin kifi din wani annabi ya yi addu'a kuma annabi ayyub Allah ya warkar da shi daga ciwo wanda yake terminal an riga an haƙura da shi ana jiran mutuwar sa kawai shi ne annabi ayyub ayyub bai na da rabuwa ne masa ne shekaru da ce wa ba ya ya shekara goma sha takwas bai da lafiya shekara sha takwas ya riga komai na nashi ya kare ya lalace ba ma a gani shi amma yi wannan ta Allah ya ce ya ci ya bashi to haka dai kowane annabi Allah ya bashi wannan dama sai wanda Allah sai sai ya ce ni kuma da Allah ya bada dama ya ce kana da wata addu'a a duniya nan da za ka yi duk abin da kake so za a amsa maka sai ce bal addakhiruha li shafa'ati ummati yawm al-qiyamah ita Allah ni in ka yadda zan aje ta a matsayin life life rana da kiyama ta ta al'umma da tsabar kaunar da annabi yake al'umma shi ya hakura yake shi ba sai ya komai a duniya ba ya aje ta rana da kiyama to za ka kai kokari da madiyan da za a yi ka zama kana cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ana cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah ranar alkiyama ya zami mu ganka ne a cikin wannan taro yanzu a nan duniya su yara ne masu kawo ruwan alola da abinci za ka suke shigo yadda yake ana kina gana an je lahira matsayin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ce shi kamar shi yaro ya ga ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana da cewa shi da zaka ka neme na a ɗayan wurare guda uku ka neme na akan sirati ko ka neme ni a bakin kofar farfajiya aljanna ko ka neme ni a wajen shan ruwan alkausara yace fa inni la usiku haula ikara duk yadda za a yi ana ka tabbata ka gana a wajen to duk wanda ya samu ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to anan ba sa ko dai a wajen haurawa da mutane salati bayan an haura wajen shan wannan ruwa na alkausara ko kuma an gama komai in an zo bakin aljanna to ba za a buɗe ba mutane za su zama taruwa su yi jafifi bayan suna ganin sun tsira malaku ce ba za su gudu su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuci kunna ya nemi wani asabar cewa yana neman alfarma a buɗe ma al'umma shi shiga Allah ka samu na ciki manzo Allah ya ce wa ka sake duk har da yake fita ka tsaya a ɗaya daga cikin waɗannan wuraren wuraren za ka kowa ma ya kamata duk bala'i da ake rike da ba ka wannan wuraren Allah ka samu gaba lafiya to Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wala menene wa wala yukhmi ha adugo ah Allah ya yake bala a shi fidiya bala a shi wato ransom ah, adin ne abin da yake madadi yadda misali mutum in yayi wani laifi alkali zai saka mishi tara ko a ce to a madadin ya tafi gidan yari ya biya tarar kaza ko a madadin a ci gaba da rike shi a hannun kuma ya biya belin kaza wannan shi ake ce ma'adilu to a ranar alkiyama babu wani abu da za a karɓa a madadin a azabta da kafin Allah yana cewa na lazina kafaru wa ba su wahun kuffara falan yi min ahadihim mil ul'arzi zahaban wata wuta da shi su su Allah ya lallai waɗanda suka yi kafirci kuma suka bari suka mutu suna kafirai masu musulunta ba Allah ya ce wallahi rana da kiyama inda mutum zai zo da cikin duniyar nan da zinari a matsayin kuɗin fansa da za a fanshe shi wallahi ba za a karba ba ya riga ya maka har Allah ma zai ce makafirai da suke ta kururuwa suna so a cece su ko da yaya Allah ya ce musu ashe ba na nemi ku yi abu kankarin da bai kawo wanda ba ku ki a duniya a ke ba na ce muku ku bauta mai ni kaɗai ba ku yi sai za ku zai ku dinga ihu kuna ta a cece ku ku wuce ku ba mu waje mala'iku za su a musu wannan mala'iku gidan wuta za su gaya muku ashe ba Allah ya nemi ku da ku aikata abu kankani ba kun ci sallah da aka ce ku guda biyar nawa ce a cikin aure murmu amma ku ku azumin da aka ce ku guda talatin a shekara nawa ne a cikin kwanakin shekara amma ku yau kuma kuna so a cece ku inda za ku ba da duk abin da kuke da shi zai fatan kafir zai fatan a ce da zai bada wa man fil jami'ar ko thumma yunji ya zai duk mutanen duniya a ce duka a kona su gaba ɗaya shi ya tsira zai fatan haka inda zai samu zai samu Allah ya ce a wani waje nan nabi da kafar law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu yaftadu bihi min azab yawm al-qiyamah Allah ya ce ma tuqbila minhum walahum azabun alim wanda cikin ma'ida ke Allah yake kafirai suka yi kafin za su burin ina mata suna da duk arzikin duniyar nan sannan a ninka musu shi wa mithluhu ma'ahu da ninkin sa tare da shi da za su samu dama da sun bayar dan a fanshe su daga azabar jahannama Allah da ba za ba suna da azaba ko ne radadi mu kiyayi wannan asara mu kiyayi wannan taɗewa wanda Allah ya ce falyoma, yawma la yu'khadhu minhum fidyatun wala min allazina kafaru ba za a ci fidiya ba saboda rana ce wanda la bai'u fihi wala qullatun wala shafa. babu cinikayya ba a kauna ba ta da amfani al akhilau yawma idin ba'dhum li ba'd al wala shafa'a ko babu ceto ga kafirai kenan Allah ya ce wala hum yusarun kuma ba za a tseratar da su ba ba za babu wanda zai tseratar da su Allah ba ya saki da ya gama musu wannan kashedin kuma sai Allah ya ci gaba da bayanin ni'imomin da ya musu yanzu Allah zai sake bayyana mana jeren biyar wasu ni'imomi guda goma da ya mai gudawa daga fadin Allah وإذ نجيناكم من آل فرعون وإذ نجيناكم من آل فرعون سوء العذاب أبناءهم ويستحيون نساءهم وفي ذلكم عظيم الله بركتك يتي وإذ نسيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يمدحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم الله يتي وإذ نسيناكم كما كنتنا إذ نسيناكم lokacin da muka tseratar da ku muka kubutar da ku min ali fir'auna daga rundunar fir'auna ya sumu da ku su al'abari waɗanda suke ɗanɗana muku mummunan azab Allah ya ce yuzabbihuna abna'u suna yi ma 'ya'yanku maza yankan rabu wa yastahina nisa'u suna barin 'ya'yanku mata su rayu Allah ya ce wa fi zalikum a cikin wannan abin da aka bada labari bala'un min rabbikum akwai gagarumin jarabawa da Allah ya yi wannan aya ta zo da ita da abin da zai biyo bayan ta ayoyi za su bayanin ni'imomin da Allah ya bani Isra'ila wannan ce ta farko tsayar da su daga fir'auna sannan Allah zai ambata mana wa in farqana bikum al-bahra Allah ya tsaga musu kogi suka tsallaka suke ta biyu Allah zai ambata mana a afuwar da musu sun ma'afauna an kun min ba da zalik bayan tsallaka kogin suka je suka mutu dan malakin duk da haka Allah ya gafarta musu ya musu rangwame shine na uku kenan Allah bai ambata mana sannan kuma ya saukan musu da taura da ya ce wa iz atina musal kitaba wal furqan na Musa ya tafi ya je gana da Allah ya so musu a taura shine ni'imar su da Allah ya musu hudu ni'ima ta biyar ita ce Allah yake cewa ya gafarta musu fata ba alaikum sannan ni'ima ta shida shine Allah madaukin sarki ya tashe su bayan ya kashe a kodan da suka suka suka suka sake yin kangara Allah ya mutu tsawa sai suka mutu sai Allah ce kuma kun min ba'di kun? sannan muka tada ta shi da ke ma ta bakwai Allah madaukin sarki da ya jarabce su da shiga cikin imuwa suka rasa hanya sai kuma Allah ya tausaya musu saboda wahalar da suke ciki sai ya ce wa zallanna alaikumul ghamama muka sanya muku inuwa ta girgije da su sauki ni'ima ta takwas da Allah zai ambata mana shine abinda aka dinga saukan musu na abinci wa anzalna alaikum almanna Allah ya musaka muku da abinci daga sama darba da tsayin yan shila sai ne ku ci ya sarra nan ma suka sake mutuncewa suka ce su sun fito su dinga noma suna kiwo Allah ya sake ambatan ni'ima ta tara ita ce da Allah ya ba su dama suka sake shiga garin Misra wadkhulul adgar maqdis wadkhulul baba sujjadan ta ƙarshe ita ce ni'imar da Allah ya ba su ta ruwa da ya fajjara musu da ya ce fan fajjara minhu sata asharata aynan qad alima kullu unasin mashrabuhum waɗannan tilka asharatun kamil ni'imomi guda goma da Allah ya musu da Allah zai ambata musu ya goranta musu to nan da aka ce wa id nadainaku kamar yadda muka faɗa a can ai wa id nadaina ajdadakum su wannan laraba da suke madina banu kainuka banu nadir banu quraiza da yahudu haibara duka ba su ne suka ci moriyar wannan tseratarwa kai tsaye ba a kakanninsu ne sau da aka alama da sarki ya ambata kai tsaye zuwa gare su saboda ni'imar ta shafe su to abu na farko da Allah ya san da su kamar yadda ya fata nan shi ne wa iznajjaynakum min ali fir'aun ku tilasar da muka tseratar da ku daga rundunar fir'auna shine ali fir'auna sha'anin fir'auna sananne ne a tarihi fir'auna wato suna ne na sarki sarkin ƙasar mata kamar yadda ake cewa tubba'ul yaman a ce wato kisra malikul rum ko a ce eh, a nan misali za a ce shehun barnu a ce lamiɗan adamawa to fir'auna sunan sarautar ta ƙasar masa an yi wani jaɗirin fir'auna da ake ce maramfi wanda ake tunanin kamar shi ne wanda ya zama da aka kusa ɗin amma ta hakiki na nuna cewa fir'aunan da ya fara wannan zalunci wani ne daban jikansa shi ne ya ƙara wannan fir'auna ya yi mafarki cewa wata guguwa ta taso daga baitul maqdis daga falastini ta shigo ƙasar masar sai ta kashe gaba ɗaya ƙibɗawa ƙabilar sakin amma banu isra'ila sai suka tabbata da ransu kuma banu isra'ila dama suna ƙasar masar tun zamanin annabi su alaihi salam na bisu alaihi salam kamar da kuka sani a ƙasar masar ya tsaro bayan da abubuwan da suka faru tsakanin su da 'yan uwan shi da ƙasar sham ya zo ƙasar masar a nan ne ya gidan yari a nan ya sarauta kuma a nan ya baza zuriya to da ka ko da banu isra'ila suka suka wayi gari sai suka ga sun zama misrawa suna rayuwa a masar kuma suna ƙarshen sarautar shi wannan fir'aunar saboda haka da yawan da mafarkin sai ya kira bokaye da 'yan duba zo su fassara mushi ne. sai suka fassara mai cewa wannan mafarkin yana nufin cewa banu isra'ilan nan wani yaro zai taso a cikinsu ya sanadiyar karewar mulkinka za ka ce to ni kuke recommended suka ce to in dai an bar su ta gaba da aiwuwar maza to wannan abin sai ya tafi sai ce to shi kenan tun daga yanzu abin da za daga yau duk namijin da aka haifa ko ya kashe shi Ya'ya mata kuma a mai da su bayi ci gaba da hidima a gidajen kyautawa dangin shi kenan da kabilarsa to da shuna abu na abu, duk ɗan da aka haifa namiji sai a yanka shi sai a kashe shi an ɗauki tsawon shekaru ana wannan kisa har wasu dattawa cikin mutanen garin suka ce mishi fir'auna akwai matsala idan ka ci gaba da kashe 'ya'ya maza haka ga tsofi suna ta mutuwa za a waye gari zai zama saura gari mata kawai kuma ba zai yi ba sai ce to shi kenan yanzu za a kashe maza shekara ɗaya wata shekara kuma sai a basu maza a kashe saboda ka aka fara kashe 'ya'ya maza wanda aka haifa a wannan shekarar za a kashe in shekara ta zagaye kuma sai a bari to an ce a irin wannan shekarar da aka bari ne aka haifi haruna yayin annabi musa kuma dan uwan shi annabin allah da shekara ta zagaye kuma sai aka haifi annabi musa kamar yadda muka sani uwar shi ta yi ta yi ta ɓoye shi an ce ta yi kamar kwana ta tasa'in wata uku tana ɓoye da shi sanan ne Allah ya bata wannan umarnin wa awrina ila ummi Musa an ardihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzan inna rabbuhu ilayki wa da'iru min al-mursalin wannan wani karatu ne Allah ya mata wayi cewa ta dauke shi ta saka shi a cikin ruwa yaltaqihu aduwwi wa aduwwun lahu wa alqaitu alayka mahabbatan minni wal tusna ala ayn Allah da ya ceci annabi Musa har ya taso gidan Fir'auna shi da suke nema su kashe din Allah ya cece shi da hikima sa da buwaye Fir'auna sai Allah yana tuna musu wannan irin zalunci da Fir'auna ya dawo Bani Isra'ila sai da suka rasa inda za su tsara saboda kaskanci da su ba su da katakus ba su da magana ba su da wani yanci su kamar ba mutane ba makirfe zai iya masa duk wulaƙanci da zalunci da gara ma babu hukunci shi ne Allah yake tuna musu cewa ku tuna idu naddainakum min ali fir'auna yayin da muka tseratar da ku daga jama'a fir'auna shi kanshi fir'auna din da sojojin shi da sauran mukarrabansa da ƴan kabilarsa waɗanda gaba ɗayansu suka yi cincirin da wajen zaɓi waɗannan bayan Allah Allah yake sun kasance wato na abna'akum suna yanka ƴaƴanku maza eh, maza wa yastahiyuna nisa suna raya ƴaƴanku mata shi ne Allah ya bamu labari anan kamar yadda ya faɗa wasu wurare inna fir'auna ala fil ard waja'ala ahlaha shi'a yastatifu qa'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahi nisa. Allah ya ce innahu kana min al-mufsidin sun kafa Allah ya ce lalle fir'auna ya yi ɗagawa a bayan ƙasa ya yi ɗafafa, ya baza mulki ya haifar da yawa ga yana shi Allah saboda baza mulki ce alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti al-ard afala tumsir malakum min ilahin Ya ce, ana rabbukum kuma ala duk waɗannan maganganun sai Fir'aun wani faɗi saboda dabbanci da rashin hankali kafiri ne mara mara ta ai ga ruwa nan yana gudana kasa nan ni ke da mulkin mulkin kasar to shi ne Allah yake ala fil ardi yayi dagawa yayi girman kai a bayan kasa wa ja'ala ahlaha shi'an ya rarraba al'umma yana yin abin da yake cewa divide and rule raba kan mutane dan yin iradin mallakar su Allah ya ce ya saki ku fa'ifatan min akwai wanda ya raunata su yuzabbihu abna'ahum yana tayayyanka 'ya'yansu maza wa yastahi nisa'a ya ba 'ya'yansu mata su amma rayuwar ƙasƙanci su ne bayi su ne ma'aikata a gidajen kyautawa su ne masu shara akan tituna duk wani aiki na ƙasƙanci matan burin sa'ida su suke ci wa yastahi nisa'a Allah da kanshi ce innahu ne. Lallai mufsidin lalle fir'auna yana mabarnata ana da saman mabarnata da an bace fir'auna sai dai a shafa aya baka taba ganin wani shugaba ko wani sarki ko wani mai mulki da ya kai zalunci da tsara da ta'addanci da rashin da fir'auna ba a taba yi ba a tarihin duniya gaba ɗaya shi Allah ya shaharantar da ambatan shi don ya zama izina ga masu shugabanci da mulki a kan cewa su kiyaye Allah babu wani mutum wanda ba annabi ba wanda aka ambata a cikin ba ko mutumin kirki ba da aka fita cikin Qur'ani kamar Fir'auna bini bini a ce Fir'auna Fir'auna ana ba da labarin shi da abin da yayi kowace ibi cikin Al-Qur'ani cikin ibi cikin sai da labarin annabi Musa da irin Bala'i da suka fuskanta shi da mutanen shi a nan Fir'auna dan ya zama izina gare mu cewa duk girman mulkin mutum da zalunci sa yana da iyaka Allah ba zai bar shi ci gaba da wulakanta bayan Allah haka nan kawai har abada Allah zai kawo iyakarsa Allah kuma zai sa shi ya zama abin kwatance a cikin mutane Allah ya ce iznar da yana ku yayin da muka wato irakar da ku kamar da muka mata wannan aka ce naddaina ku amma ma'anar shi Na naddaina a jidada muka tseratar da ainihin wato kakannin ku duk da wannan bala'in da suka daga fuskanta da annabi Musa ya taso ya fara annabta ya sha gwagwarmaya sai da fir'aunan ya kusa ganin bayan shi. sai da ya gudu ya bar gar. nan musa sai da ya gudu ya hijira ya koma madiyana da ya je can ya samu wasu mutanen kirki suka ba shi aure suka ba shi maza wurin zama har mutumin yake ce mishi na dauta min alqawmi zuwadi ka kwata da hankalin ta tsira sannan ne sai ya ya kama hanyar dawowa walamma qada mutal ajala wa sara bi ahli sanan Allah ya magana da shi ya ba shi sako cewa ya koma ya ci gaba da wa'azi ya dawo kuma suka ci gaba da mai izini cewa ba kai ne ma kai kisa ba ba kai ne kaza kaza ba haka nan Musa ya sha wahala da Fir'auna daga sanda ya addu'a addu'a can da muka ambata cewa Allah ya amsa mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka shekara 40 sannan ya ga amsa idan Allah ya ce mishi mun amsa fastaƙin ka ci gaba da tsayuwa dai a kan tafarki madadici amma mariga ma amsa ba amma bai ga amsawa a aikata ba sai bayan shekara a haka suka ci gaba da haƙuri shi da banu isra'ila cikin wannan kaskanci da damuwa da zaluncin fir'auna ta Allah ya kawo musu ƙarshen sa shi ne Allah ya ce faɗa mana a cikin naddainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa suna yayyanka ƴaƴan ku da imajinin yadda za ce da haifi yaro akwai ƴan leƙen asiri da suke bi unguwa-unguwa, gida gida asibiti asibiti suna ɗaukar rijista na yanda ake haifa ana haifan yaro namiji za su kwace shi a gaban uwarsa za su yanka shi da kasa ana yanka rago suke sababu yaya ɗan adam zai rayu kai wannan wulaƙancin da kaskanci ai wannan wulakancin ya wuce irin wanda ake gani a yanzu na bandi da na kaza da na kaza ka tuna yadda uwa take da ɗanta yadda ko ko da sauro ne zai cije shi a take ji wanda tana ce a yanka shi a gaban da kuma haka ya zama al'ada kowa haka ake kaga wannan Allah ne ya cece su kawai daga wannan babban azzalimi wanda yake ganin kanshi kamar ya fi karfin Allah Allah ya ce ah, wato ku tuna wannan ni'ima da nayi muku ah, lalle wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wannan abu da kuka fuskanta lalle akwai jarabawa ne girma babu shakka wannan babban jarabawa ne aka ce balau asalin shi shine duk ko ta alheri ko ba ta alheri wato ko ta shari ko ta alkhairi wanda Allah ke cewa na bulukun bi Shari wal khairi fitna cikin suratul anbiya ko muna jarabtar ku da da sharri da alkhairi duka jarabawa da cikin suratul a'raf da Allah yake wa balawnahu bil hasanati was sayyi'at mun jarabce su da kyakkyawa da mummuna to amma an fi kawo shi a wurin abu mara kyau da tubla wanda sai abuwa ko an fi da ire-iren su to da nan ma da aka ce bala'i ana nufin wato jarabawa mai zafi a cikin wannan ambatan da aka yi za mu ga akwai ishara zuwa ga cewa lalle suna cikin azaba inda Allah shi da kanshi ce lalle wannan bala'i ne mai girma Allah da kanshi yana bala'i kirari da cewa inna fi a menene ne ayi ce fi zalikum inna fi zalika inna fi eh, eh, fi zalikum bala'u da rabbikum azim a cikin haka akwai jarabawa mai girma daga ubangiji to Allah da kanshi yana wannan jarabawa kirari da cewa bala'i ne mai girma da Allah ya zarci bani Isra'ila to da kafin da ya kamata mu dauka nan darasi ne. duk wata jarabawa da Allah ya mota al'umma a yanzu to mu san cewa Allah ya taba yi ma wasu gabanin mai wannan jarabawa kuma fiye da talauci ne yunwa ne tsoro ne azzalumin shugabanni karancin ruwa karancin wadata rashin samun zaman lafiya duka an taɓa samun wasu al'ummomi da Allah ya jarabce su da jarabawa irin wannan ko da wannan da me suka yi shi ne sai mu koma ga Allah mu tuba daga zarban mu mu ba Allah mu da ke sarki ba mu mafita kuma mu san cewa lalle abin dole ya da iyaka wata rana baya tabbata Allah ubangiji ya ta mana za mu saurara insha Allah sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam